يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة ga watan بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da daidai da ashirin ga watan tara magana akan la ilaha illallah magana ce mai muhimmanci domin malaman ahlus sunnati wal jama'a sun ba ta muhimmanci matuƙa kuma wannan littafin na Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id la ilaha illallah ma'anaha shurutuha sharuɗan la ilaha illallah mun karanta sun sani الحاكم الهكمي بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها في بارك الله العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه يقول لكم يا ذكر ما علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها يقول لكم قال بدأت يا وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها فنما لا هذه يعني شروط لا إله إلا الله دكي دكي sai kuma ya koyi mana mana magana na ha, me yake warware la ilaha illallah ina shi ne abin da za mu ɗan karanta ke na waƙiru la ilaha illallah abin da yake warware la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah amma kuma ka bar musulunci eh yana da kyau mu karanta abubuwa guda goma ba ne ya sake ba mana guda goma maybe daga nan kuma sati na gaba sai mu ɗauko wani su daga nan sai mu shiga kuma ma'ana shahadati anna muhammad rasulullah kaga ya daidai ke da daidai da kusan wata tauri ina ma'anar shahadati anna muhammad rasulullah to daga ciki magana wai warwarewar kayi kalima ta warware ba sabon magana ba ne ka duk wannan mujalladin nawaqidul iman al-qawliya wal amaliya me yake warware mutum imani shi me zai furta ya zama imanin ya warware ko me zai aikata imanin ya warware daga warware imani ke na abubuwa biyu suke warware na ɗaya ne alƙawliya na biyu العملية دنا الدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي عبد اللطيف sai fafa ta karatu da yawa dangane da nawaqidu la ilaha illallah anan shi ma a doktor al-ustadu doktor Abdul Razzaq a cikin kitabin da kai tace kalimatun tauhid la ilaha illallah ya tattauna fada'iluha فندول لا إله إلا الله ومدلولها وجروبها ونواقذها لأقول في ورور يوم لا إله إلا الله ماذا بتقول إذا قدن لا إله إلا الله معناها جروبها نواقذها فضلها إذا قلت فقول لتاك الشهادتان إيه الشهادتان إيه الشهادتان haka karatun ba zai kare ba الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما إلى ما لا إله إلا الله ميزكي لزمتاوى إلى ما لن أشهد أن محمد Muhammad الله ita ma me take rizintawa to ka ganda za a samu wannan din zai fa'ida sosai musamman waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alamun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau abubuwan da shafi haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi sallama, wajibin al'umma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi sallama. to ga mu yana maybe mu saki saki na gaba kenan oke muna gama kurakurai da ake faɗi dangane da la ilaha illallah ji cikin manta kai ta tiya Kamar amma kan su za ka ga su kurakurai maybe da nake yi ko kake yi ko muke yi hmm? la ilaha illallah ka je dai ka ci tunani kafin sati mai zuwa to dangane da me yake warware la ilaha illallah ma da yace a nan shafi na arba'in da takwas na wa'idu la ilaha illallah me yake warware la ilaha illallah to sai yake cewa na wa'idu la ilaha illallah ne na wa'idu islam kuma musamman ana ce musu asbabul ridda asbab na ridda da mutum ya yi la'ila illallah amma kuma ya bar musulunci don an ce ridda a wa an mutum ya koma da yana cikin musulunci sai ya koma ga musulunci da wani Allah mai gima da kuka ce wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وكما الله من جمع نقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ودون أن صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس من بدل دينه فقتلوه ودون أن يا بني لا إله إلا الله وما ذاك يسامن كما يا بني لا إله إلا الله kamar ta hanyar iskilanci mun karanto a cikin kitabun tauhid eh wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqubu wa nal'ab ina iskilanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ila ta'tabiru qad kafartum wai sai kuke kafarta mutane a yanzu ubana ne kafarta nan la ta'tabiru qad kafartum ba da imanikum waye kafirta Allah ne kafirta انظر إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا سنين سنين فقضي على قلوبهم فهم لا يفقهون da kuma fadin Allah mai girma da kaka wala ta tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ta taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi baka da dama ka kafarta mutum sai kana da lafiya to sai kana da ke kuma kafarta ba na bane ba naka bane a sai ka bari an duba yanayin shi me yasa ya faɗi wannan kalmar to malamai da suke ishi haji su ne masu kafartawa kama ba ni kawai zan ce wanda ya kaza ya zama kafiri ko wanda ya kaza ya zama kafiri ko wanda duk ya yi kaza ba ya zama kafiri muna da saurin kafarta mutane wanda kuma yana musulmai ne musamman ma wanda suka riga rigaye mu gidan gaskiya musamman ma wanda duniya ta mutu shaida da imani misali ibnu taymiya sai ka ji wani wawa yana cewa ibnu taymiya kafiri ne ta yaya zama kafiri Allah wa ala sai eh, wai ibnu taymiya bai san tauhidi ba zan ce in ibnu taymiya bai san tauhidi ba nan duniya ban waye san tauhidi ke sai dai ka duba to duka dai maganganun ga sunan to annaqidul awwal abin da yake warware mutum tauhidi na dai shine shirka sai mu je gurin buka ya ba shi wani hukumin sosai kuma ya yi wakala Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar kaga kenan shirka tana fata mutum tauhidi da kuma fadin Allah mai gima da kuka wa laqad uhiya ilaika. wa ila na min qablika La'in in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin da miji to balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin balillaha fa'bud ka bauta wa Allah shi kadai kuma wa kun min ka cikin masu الناقض الأول من الشركة لو الله صلى الله عليه وسلم دعاء الخوف من الشرك أشياء الكورة الشركة اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هي النبي كي لما تقول لي شركة دومين بك هي سني بها كي فعل أبا سني الناقض الثاني wannan kamar ce ba zai ma wasu daɗi ba sosai wanda zai sa tsakanin shi da Allah ya sanya wasu tsani tsani ai sai ka bi ta hannun wani sannan ya kai ga gurin Allah ya duluhum suna roƙon su kamar da suka riga suka mutu wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim eh, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iqa tsakaninka da Allah sai ka sanya wani tsari tsani ya duluhum da mutum zai zo yana roƙo misali roƙo ne na wani sai mutum ya zai sa shi a gaba yana roƙo ko kuma kabari ne sai mutum ya je yana roƙon mutumin da yake kabari shi ya roƙa mai Allah wa yas'aluhum yana tambayar su wa tawakkalu alaihim kuma yana dogaro a kansu to wannan zai wannan kafara ijma'an da ittifaqin malamai ya kafarta to kaga abin yana da yana da hadari babba wannan malam ya quotation maganganun malamai daban-daban daga ci ya quotation na maganin ibnu ibnu shekul islam ibn taymiya fi bayani ijma fi bayani ijma ala kufri muttakhidh alwasa'id inda Allah wanda suke daukan hanyoyi sai wai su wa'annan mutanen su za su gurin Allah sai ce man ja'ala almala'ikata wal anbiya'a wasa'id yad'uuhum yad'uhum Allah abin da cewa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ko ce ujibu da'wata da'i idza da'a in ba buƙatar kuma ka sa wani tsakankani direct ujibu da'wata da'i idza da'a amma babu laifi ya zama ka ce wani ya roƙa ma Allah eh amma ba ya ka roƙe shi ba ba mutum din ka roƙe shi a shi ya roƙa ma Allah babu laifi to ke cewa akwai da sa mala'iku ko annabawa wa ya yad'uhum su suna suna kiran wayannan annabawa ko mala'iku wa yas'aluhum jalbal manafi in eh, suna roƙon annabawa ko mala'iku ba su abin amfani wa saddal faqati ko kuma ya kasance kada talauci ya same su wa tafrijal qurbati ko kuma a yaye muku damuwa to malam ce fa huwa kafirun bi ijma'il wannan mutum ya gafarta da ijma'in musulmai mana malamin musulunci sun ce da kufurun sai kuma ya mana magana ibnu al-qayyim yace wa min anwa'i shirki talabul hawa'ij min al-mauta neman biyan bukata daga mamata za ka ga wasu kaburukan har alwala za a yi har za a shiga gurin kuma har a je a yi sallah kuma a dinga roƙon Allah na na nan ma na kula ne ka je kun bare ga gani ka je tayin ka kudu ku gani yaya ake ya gudu kuke a kano ma fa to za ka ga an yi alwala sosai yanzu dai kana so ka ga na garin ka je makabartan can gurin kaga hadda kai abun alwala in an gaya ma ce kariya ne wallahi kariya ne an kana so musamman ranar juma'a ko da yammaci haka ka je gurin ka gani lai za ka ga masu yin sallah live za ka ga masu roƙo sai ke cewa da suke roƙon mamata wani suke gasa su bihe su ne suke neman agaji wata wajuhu ilaihim kuma abu ya faru sai a cikin gurin fa hada aslu shirki alalami wanda shine asalin tushen shirka fa innal mayyita qad inqata amalu ai mamaci aiki shi ya riga yanki wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darra inda ruwa zai sako to yaya zai iya kare ruwan ko ya tafi ya fake fadlan amman istaghatha bihi wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah wa hada min jahlihi bish-shafi'i wal mashfu'i indahu to wannan jahilci ne mai kanta bai san waye zai ceto waye da ba shi ceto ba Wani abu na biyu ke mutum ya dinga sa wani tsane tsane tsakanin shi kuma za ka ji suna buga maka misali a ah, to kai yanzu in ka tafi gurin shugaban kasa aga kawai za ka je ka ta kai ne ka je wurin shugaban kasa a to ya mance Allah mai girma da kaka shi ta'ala Allahu an zalika uruwan kabira ya mance Allah mai girma da kaka yana saman sama amma yana jin kowa wa idza salaka ibadi anni in biya za mu roki Buhari kowa ya ce to Buhari ni ma ga bukata ta ina ba abin da zai je in ko mutum biyu ne suka zo suna mai magana zai wuce sai ya wuce kama dukkan mai zuwa tare da roƙon Allah ala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni kuma Allah yana da iko fa aqaitu kullu insanin mas'alatahu ba abin da zai rabu a cikin mulkin Allah to kaga kamance kamanta Allah da shugaban kasa kai wani yana nuna cewa al'amarin zai halke annaqidu salis abu na uku man lam yukaffir wanda bai kafir da kafiri ba alladhi tabaha kufruhu fil qur'ani wa sunnah wanda shi ya bayyana cikin qur'ani da sunna kala sai ka ce a bara a ce mai kafiri ba to shi ma wannan din ya zama kafiri ka duba Allah mai gima da kuka ya kafirta mutane da dama ite laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam hakika wanda suke cewa Allah shine Almasihu ibn maryam sun kafirta to kaga wanda muke tare da su suna cewa Allah shine almasih ibn maryam za ka ce kafirai ke sai dai ka duba ina ne ka? in ya kasance a gurare haka sai dai ka sa ka ya amma dai tabbas tabbas ba masu imani ba ke da kuma fadin Allah mai girma da kuka laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa salisu salasa kuma suna fadin wannan Allah ɗayan uku ne to dole kenan Allah mai girma da kuka ya kafirta su dole kai ma ka ce su suwaye kafirai ne da wannan Allah ya tattara su inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a na uku ke amma fada yake ce maka man lam yukaffir al kafir alladhi tabaha kufruhu fil qur'ani wa sunnah wanda kafirci shi ne ke ga maka la karkafar alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wannan kufruhu wadih jiddan ba wai da baya sallah a masallacin ku kace to ai ban kafirta shi ba ni ma na zama kafiri kai ba haka ake nufi maybe ma fi ka imani maybe in qur'ani ne ya fi ka sanin qur'ani in sunnar ce ma fi ka sani in bikin ma da kake tuciya da shi ma kai karamin kwaro ne a gurin eh akwai matsalolin fikiyu da an zo kai sai dai kai shuru ba wai ahlari fa ne fikiyu ko jama'a wasu sun dauka wai ahlari shine fikiyu eh Shimawi, iziya shine kawai munta halfitu a wurin ba shi bane yana ɗaya daga cikin ƙanana ƙananan ne akwai tabbata kama kaman har yanzu ma ba mu zo bane har yanzu tukunna akwai sauran hanya to ba wai za ka ce baya sallah masallacin ku kafiri bane la la la Allah duka hankali da kafirta musulmi الناقض الرابع نهل من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه wa afdalu duk wanda zai kudurta shiryan wani daban ya fi shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka dauki shiryan wancan din ya fi falala fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi wa a'dalu ko kuma hukuncin wani daban ya fi hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyau kuma ya fi zama adalci shi kenan mutum ya fice daga addini الذي اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما ديوا ديوا ذاك سامو ذا مقالانا ديوا اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون عجيب هاتمنا قريت يا رسول الله إبابا بوكتا مصير sai to a ah, ashe ba sa halatta muku ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta ku yadda kai tabbas tabbas ko su haramta muku abin da Allah ya halatta sai tabbas yana ke to fa ibadatu ai bauta kenan kuma kore da zaka samu akwai matsaloli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ku yi kaza ko duwa wanda ya zo yi kaza to maybe malamai kuma sun yi saɓani wani kuma yace a duk wanda ya kaza ya aikata haramun to kuma sai ka aje na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dauki nashi ya kenan mutum ya fada mummuna dani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hare duniya to sai ce a abin kyafa ne makaruni kuma shi sai ya jabin makaruni ko abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ko yace ayi sai ya ce haramun ne kuma sai kai kai ta din haramun ne eh, kuma ka san hadisin tabbas misalan da nake son buga maka guda biyu mutum ya zo liman yana kutuba bai kamata dai ka zama kayi lantarki ba har sai liman ya fara kutuba domin ka shigo ya za ka yi nafila ne ko ba za ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya zo liman yana kutuba yi sallah raka'a biyu ya takaita to za ka iya samu kamar a iziya sai a'a haramun ne kai sallah lokacin liman yana ba haram yanzu nawa za a ɗauka kenan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ce cewa ba suna magana haka kawai ba amma dai magana ta yi ƙarfi manzan Allah ce duk wanda ya zo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kuma yake a ah, haramun ne to ga magana ta yi ƙarfi sosai ya zani mu yi jariya da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ko kuma ce a ah, in an zo sallar Allahu akbar to abu da sallar da addu'a addu'a kaga addu'a dai abun nema ce ya ce a ah, kai kai addu'a nan makaruhi makaruhi sai abin da manzon Allah yake sai kuma za ce mai makaruhi to kaga mu shi dai ya ji mu kai shi abin da ya fi karfin shi Allahu a'lam da shi ne ke cewa nan Ali ibn Abi Talha ya daga ibn Abbas man jahada ma anzala Allah wanda zai mutun abin da Allah ya saukar faqad kafara wa man aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalimun fasiqun eh wanda yayi musu wanda ya zama kafir gaba da ya tabbatar eh haka ne amma kuma bai hukunci da shi ba ya zama azzalimi ya zama fasik قال ابن القيم في مدارج السالكين وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يوين ابن عباس يفسر آية in mutum ya mutu sala sai zama kafiri ka yadda abinda Allah ya saukar a Qur'ani haka yake amma kuma baka iya hukunci da shi ba to shi ke da kaza da cikarka ka zama fasik annaqibul khamis abu na biyar man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wanda zai kyamaci ke to kaga kamar nan hudun da na biyar suna da alaka ke wanda zai kyamaci wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dole shi to sai ka dinga kyamata kaga to kaga mutum ya shiga babban rami wal iyadu billah yace walau amila bihi faqad kafara man abghada shay'an mimma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam yana da hadari matuƙa ka dinga kyamatan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin daga cikin sharuɗin da muka karanta na la ilaha illallah akwai mai al-mahabba yawa ka kaunaci la ilaha illallah to mahabbatuha wa mahabbatu mahabbatu muktabaha wa mahabbatu ahliha ka so ma abotan la ilaha illallah wal amilina biha فإذا لم يأتي بهذا الشر فقد نقضه baka kaunaci la ilaha illallah asalin ilibatu mutum ya warware maganar la ilaha illallah shi dole kenan sai zama kada mu kyamaci wani abu eh karka kyamaci wani abu kyama yana kai ka me zalika bi annahum karihu ma anzala Allah sai ce me fa eh sun abinda Allah ya saukar sai Allah ya rushe ayyukansu gaba ɗaya sannan Allah bai gima da kuka ce to fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu to ya kace ganin malaiku suka zo su dauki rayukan ya buribuna wujuhahu malaika yana dora wa filon wa adbarahum yana tokar shi da ba to zalika bi annahum ittaba'u ma asnata Allah sun bi abin da yasa Allah ya fushi da su wa karihu ridwanahu kuma sun kyamaci yardan Allah fa ahbata a'malahu kawai sai Allah ya wuce ayyukan su gaba da to kaga babu kyau ya kasance abinda Allah ya zo da shi mutum ya kyamata ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan ta ka kyamace shi eh kai a matsayin ka ce ai maka ruhi ne manzon Allah har ya rasu yana wannan aikin ka ce maka ruhi ne to ga matsalar namu daban-daban kowace ƙungiya na irin nata maybe mu a ƙungiyarmu yawa wannan wannan sunnar mu a gurinmu ba sunna ba ce saboda ba ta fito ta hanyar malamanmu ba to kaga shi kenan sai kuma ka dinga bifan wa'ancan da wani sun lakabi wanda ke bai dace ba misali yanzu a ce dangala wando To ita ga mutane da dama suna kyamatan wannan kuma za su yi haukan mimbari sai kafurtawa ne kafurtawa ne kafurtawa ne to kuma gashi yanzu shi kuma yanzu ya kyamaci me ya kyamaci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baya so ya aiki da shi in ma ya ga wani yayi zai yana jin haushi shi domin da wani zai bai wuce sai ka gan abu yan tsalle tsalle a kun zuwa to kaga wannan hatsari ne babba yanzu sunna ko ina so ko ba na so an ce na manzan Allah ne ku dole in aje son zuciya ta kala. to wani shi matsalar shi matsaloli ne tsikiyya irin wancan abin da aka faɗa na du'a wa istifta mai ce a a ba a yi sallah lokacin liman yana son yana son ce a a a jirsatul istiraha ce ba ta da asali wa ya gaya ma ba ta da asali wai ba ta da asali bai ke ba ya jin kunya ba wai ba ta da asali ke o'o oh, oh. dora hannu duk irin wannan matsalolin sai dinga kyamatar su kuma ne kuma mun ji ɗauke wannan za su yi bismillah mu dai muna ganin ga yadda za mu ba za mu ba amma ba wai muna kyamata ko wanda ya za mu zarge shi ba to kai wannan dama dama to amma ya kasance za ka zargi mutum ya shigo bayan an yi kiran sallar magariba ko lima yana tune sai ce to Allahu akbar to sai mutum ya kyamaci wannan sai za ka kyamaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to oke ni dai ba zan yi ba tunda annabi sai na uku ya ce mai sha'a to ban so yi ba to zan ta tsayawa ne har sai ne ya to ma mutum ya kasance zai na fula kuma kana kyamar sunnar ko ya dangala launin shi kana kyamar wannan sunnar ko kana cewa ne dan boko haram to kaga ka ɗan yakin da ya buga ƙarfin ka ok yanzu duk sahabbayan boko haram ne kaga yanzu da wani bature ne faɗa sai mu ce a a yi zanga-zanga to kuma ka ce daga cikin gida ake cimma sunar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi salih al-istihza'u billahi aw ar-rasul mutum ya iskilanci da Allah ko ya iskilanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai turawa ne suke iskilanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu din ma har a cikin gida wallahi ne aw bil qur'ani ko mutum ya iskilanci da qur'ani wanda ya ce to wallahi tallahi ko manzon Allah yanzu in kana gaban halaran ka eh wai kana gaban halaran shehi yanzu shehi yana zaune to za ka ce ga manzon Allah ya kira ka manzon Allah fa sallallahu alaihi wai baka da hurumi ka tashi waje gurin manzon Allah saboda kana gaban halaran shehi ko mai halara shi shehi ma menene ne to za ka ji abubuwa da yawa musamman su tun da wayoyi ba su nan barkace za ka dinga jin kwaba da yawa au bi shay ai ai au bi shay ai bi ai sha'irati min sha'irin islam kai iskilanci da wani abu na musulunci wani abu kala mutum ya a addini hmm. zai ce man istahza billahi aw bir rasuli aw bil qur'ani aw bi dini أ و ب ا ل م ل ا ئ ك ة أ و بالعلماء من أ ج ل علمهم إذن إتلنتي لما لم يتقل علم المسكري قال الله قال رسول الله إذن و إذن ب إذن ي إذن ع إذن ر إذن من إذن ا إذن إ إذن ل إذن م إذن ا إذن ص إذن ا إذن مثل إذن للصلاة إذن يا إذن انت إذن يصلى إذن نزلت إذن مثل إذن شيني إذن اه إذن ابن إذن ويا إذن تعالى إذن يمكن إذن يا إذن يا ابن يا شيخ ruwa ya koro Allah ya kawo ruwa ko Allah ya koro ya yi. wai zo ya yi sallah wai ya yi ritaya yau ke ka san sai kake faɗa kuwa wai ya yi ritaya yau ke ka yi ritaya ba kenan ya yi ritaya kenan bai sani ba saboda ta yi ci to mutum ya yi izgilanci da sallah wasu zakati ko zakka ko ya yi izgilanci da azumi ko da aikin hajji ko da tsawafi a ka'aba ko tsayuwan arafa ko iskilanci da masallatai na ga ji maganganu dai wani ce wai wallahi tallahi billahi lalzi la amma dai yana tallahi rai na ga ji yana da yawan rantsuwa wai wallahi tallahi billahi lalzi la ila illa eh coci ya fi masallatan yan kaza eh? a wannan magana ce sananniya ba wai wani koyi amma dai ba na kira sunan tun da yana jan lahira ka ji izgilanci da masallaci to inda mutum abin da ya faɗa duk da fi au bil azani ko mutum ya dinga izgilanci da kiran sallah au bil liyati oke a nan shafi na 63 ba kamar irin wannan littafin ya kamata ce ana gama nan to a sa shi ne tukutun a dinga karanta shi shirye-shiryen ko ɗaya daga cikin littafin la'ila ilaha illallah wallahi za ka samu mutane da yawa ke sun suke a musulunci ma ba san ma sun fita ba ko mutum ya dinga iskilanci da gemu yanzu mutum nawa ya iskilanci da gemu suna da yawa oba oba a lokacin ku sama bin laden yana duk wani mai dan gemu zai cewa a ce usama hmm? usama ko kuma lokacin da aka fara tsabbaka shari'a zamfara Hmm? to ko a kowane ni na sani ana ce mai zamfara ne ma gaba daya zamfara sunan shi kawai lakabin shi ke yau saboda gemu eh sunan shi adam yanzu ma ba shi sarauta amma ana ce mai zamfara yanzu ka je garin wawa aka ce wani ne zamfara fala to kaga saboda me ya bar gemu to kaga iskilanci da gemu yana fitar da mutum daga musulunci lokacin boko haram hmm? ana ganin mutum da gemu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana ganin mutum da aswaki wani abu da zai identify ɗinka na musulmi musulmi ko jallabiya ko rawani a ce kuma haka za ka tafi mai dubi inna lillahi wa inna sai da hadu ala yara kawai lillahi ladhi bindige ka zai bindige ka zai eh, ba magana wai kai daga ina kake Eh, jallabiya fara da rawani sannan ka sa asuwaki a gaba an gama wani ko da yake gaya mun ma wallahi an ganka da hisnul muslim hisnul muslim eh dan jan nan ba hisnul muslim ala bindige ga zasu kuma musulmi ne kuma limamin sujuti ke bindigewa ne a lokacin to kai shi kenan bindige shi kai mala'ika je ta bindige ka shi ila ghairi dalika sha'iri sha'irillahi fa huwa kafir huwa da zai ingilanci da wani abu anan to kaga ingilanci ba nawo bane kai kaga mutum ya ji ne masha Allah tabaraka masha Allah ko za dan kara mun bayani a kan ta sai wallahi ba san to kaga shi ke ta kuma ke amma ka tsaya kana gurin mai shayi kana ingilanci da mutane kala ka fice a musulunci قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا كافرتي من ذلك إن الذين أجرموا التي كانوا من الذين آمنوا يضحكون مجرمي التي كانوا مجرمي سنة جارية مؤمنين وإذا إيوه، مروا بهم غامضون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فجهين وإذا رأوهم ويقول آل سنة إن هؤلاء لضالون لا تكتبنا ga makiya manzan Allah ne ke oke hali suna kuma shi ne makin manzan Allah sai abin zai baka mamaki gube mutumin da an kira sallah ba zai tashi sallah ba la salatu zuhur wala salatu al-asr wala al-maghrib wala al-isha wala as-subh kuma shi ne yake da baki ya ce wai kai ne makin manzan Allah hmm? to abin da zaka kai kamar kan da ya ne ko ya ce Allah wa'ala annaqidul azabi abu da bakwai da yake warware mutum la ilaha illallah as-sihr mutum ya kasance sihir. to kaga gangan siyasa ta buga za ka ga da dama da suke son madafaki ko za su koma bin bokaye التي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ميزا يعلمون الناس السحر kaga sun kafurta saboda suna karantar da mutane sihiri to kaga kenan sihiri halas yana fitar da mutum daga musulunci Allah mai gima da kuka ya kare mu fi duniya akhira da wannan Allah ya ce a ƙarshen ayoyin wala kada alimu laman ishtarahu mana wanda ya zaɓi sihiri ma lahu fil akhirati min kala. wala bi sama sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun da kuma ishtanibu saba al-mubiqat daga jiya ce na ɗaya ka ce ya rasulullah menene saba al-mubiqat ya ce a ashirku billahi ya ce wa sihir sihiri damini kuma da dama haka samun 'yan siyasa yawa wasu 'yan kasuwa ma'aikata ma ma'aikaci don yana bukatar promotion mata idan suke son mallakar miji duk suna bin irin wa'in abubuwan to ga duk wanda zai fada wannan kala ya zama damiji annaqidu samin muzaharati mushriki mutum ya kasance yana taimakawa kafirai wa mu'awanatuhum ala almuslimi idan yana taimakawa kafirai akan musulmai kala to ne ce al-muzahara ma'anaha al-mu'awana wa muzaharatu mushrikin al-muslimin i'anatu al-kuffar ala qital al-muslimin wa adhiyat al-muslimin yace wa kadhalika man ahabba al-kuffara wanda yake san kafirai ko na hakika fa innahu yakfur kaga wannan ta eh wa kadhalika man ahabba al-kuffara fa innahu wa hadha huwa tawalli shine fadan Allah wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum an watsa jikin su kawai yatawallahu bil munazarati wal muawanati aw yatawallahu bil mahabbati in zaka samu wani in an wani tauraron dan kwallo in ka ce kan shi to sai ka ce abinda zai gaya maka ta tauraron nawa kake zaki kai kai kai to yi zai kun yi fada da shi saboda an taɓa tauraron shi kuma kafiri ne ya ce auye ta wallahun bil mahabbati kaga karantar da aƙida ta zama dole ba dole dole wani sabuwan ana ta yi saboda an ɗauki fikihu fikihu to wani sabuwan ma mana ta yi na kafirci ne ba musamman kafircin ba ne sunan ka ji ba auye ta wallahun bil mahabbati fa innahu yaqul لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك يا سوكا بريد كمينا سنكا سان كوانا ga wannan shi فيكفر بذلك إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر ومن لم ينكر الكفر فهو كافر وما قال الله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين da kuma fadin Allah da gima daukaka alladina amanu in tudiu fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum yaruddukum in kuka mutu biyayya fa yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa tafuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasulu. amma ce wa man ya'tasim bi billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wannan nafiru samin yana da hadari sosai muzaharatul mushrikin wa mu'awalatuhum 'ala al-muslimin musamman abin da ya shafi kauna kauna kauna kauna shi ne ke cewa anan yace ai au yatawallahum bil mahabbati fa innahu yakun li'annahu ahabba al-kufra wa ahabba al-kuffar فيقول بذلك إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر ومن لم ينكر الكفر فهو كافر don Allah ya yi wallabi na amanu la ta tawallau qauman ghadiba Allahu alayhi qad yaifu min al-akhirati kama na al-kuffaru min da. qubur الناقد التاسع نترى من اعتقد يشمون ذاك جدي وانا كتبرا ان بعض الناس wanda zai kusurta ce a wayan su daga cikin mutane manya ne ko ƙanana ne yasa'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana da dama ya fice daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ma yana zaman kai kuma zaka ji wani ce a ah, shi yanzu babu salloli ma kai shi ya kai makura ba sallah Allah ya yafe mai oke ya fice daga shari'ar wa kenan ya fice daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-khidr al-khuruj an Musa kamar yadda annabi Musa shari'a shi daban ko khidr ma shari'a shi daban to wanda yake gani shi ma a karkashin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne fala ya buci ya zo cikin sai muslim hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsu Muhammadin bi na rantse da wannan Muhammad ran Muhammad sallallahu ya babu wanda zai ji Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a wannan al'umma imma bai hude ne ko bai nasari thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi gaba ɗaya ke illa kana min ashabin nar ba ce zama dan wuta to ba wanda zai ce a to ai shi yanzu ana azumi ku ta azumin mu Allah ya yi mana kai shari'ar Allah sallallahu alaihi wasallam ta gangame ne gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa ka fatal linnasi ومبشرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نقوم الناقض العاشر الإيراد عن دين الله mutum ya kawo da kai barin addinin Allah ai la ya ta'allamu shi da farko ba zai koya ba kuma wala ya ji irin kashin barar da yara da samari ke mutum zai faɗi abin da ma ya fice a musulunci a rana ɗaya kori kanshi su barkace daga musulunci shi bai zama wai bai yake mana eh, ya tsine mai iyayen shi a rana ɗaya su barkaki ji ba to me yasa haka saboda jahilci amma ba haka ba ya mutum bai ce in ba haka ba in yayi kaza Allah tsine mai iyayen shi kuma ta hanyar wasa ya kaga kuma yayi kuma yana dariya to kaga wannan jahilci yayi girma sosai ya za a ce mutum ya tsine mai iyayen shi ya za ce mutum ya tsine ma baban shi ko maguzawa ba sa wannan ba maguzawa da ba ka samu su ƴaƴan musulmai su ne da irin wannan da zai ce al'irabu alladhi huwa naqidun min nawaqid waƙin islam to me ina ma'anar na al'ira mutum ya da kai ba musulunci huwa al'irab kulli an ta'allumi asli mutum ya da kai barin karantar asalin addini alladhi bihi ya al-mar'u muslima ma kalmar shahada ma sai gagara musamman mutum ya intikali daga nan arewa da kudu ya tafi fatafa neman kudi don kaji labarin kansu a can ba kyau ba kyau hmm? kwanakin ba gwamnati suka tura a facebook wani sojoji sun kama irin yara masu suna ta mai tambayoyi suna ta dukai Su kai dan yuka kai musulmi ne eh shi musulmi ne karanta fatiya karanta kaza ba wani soja ne na ta sa karanta kaza karanta wakko ba in ka fi shirman da yake yake ta kwada mai kaga irin wannan shi mutum ya zai neman kuɗi ne, za ka yi da kuɗi ko ka same shi ma a lokaci ɗan ƙanƙani ne da muka duba manya-manyan jigan masu kuɗi akwai wani okonko bi eh? o ku me yanzu kudin shi mai amfani da shi kudin banza yanzu kawai ka yi raka ta yi fajiri ka ya masa matsiya ce ka wuce shi khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'atul fajr khairun min ad duniya wa ma fiha duk kudin da ya tara biliyan nawa ne dala biliyan nawa ne shi yana sa shi ma cikin kudin masu masu kudin Najeriya ya ciki to ga wani matsayacin shi ma ta ya mutu kamar yana kukurne ko zai dani shi ma ne ke yi shi ma ya sheka mutum zai kasance wai kudi ya dame shi ba zai san asalin addinin shi ba yace walau kana jahilan bi tafasil din لأن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء amma diki dikin nan ba sai amma dai ka san me la ilaha illallah me ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ake sallah ba wai lalle sai ka ka iya karanta shi ba to kaga wannan shi ma akwai nawaqidul islam na muhammad bin abdul wahab daban kuma littafi ne mai zaman kanshi to kaga lalle sai mun yi taka tsantsan kada mutum ya zo yana fitowa daga musulunci shi kuma yana ɗaukar a ah, su ne ahadu la ilaha illallah wannan ne a takaice daga nan la ilaha illallah ma'anaha shurutuha da wasifuha wa fadluha to abin da zai rage mana shi ne me. wani kurakurai da muke yi misali kuskure ɗaya kafin mu zo kuma sai ku yi ƙoƙarin kuma ku tattaro min na ku kurakuran mana yadda ake faɗin la ila illallah to dai za ka ji yara suna ce la ila sai na faɗa la ila la ila sai na faɗa ok ina ma'anar la ila kaga la ila sai na faɗa la ila mana babu abun bauta babu abun bauta haka kafa ka ce la ilaha illallah yanzu ɗaya ke sai ka je ka ta duba ake faɗin la ilaha illallah za ka samu yan kurakure maybe za su iya cika maka su ma kamar guda goma da wani ku rubuto ba iya abin da na samu shi zan karanta ki. iyakacin abin da kwakwalwa ta ta bani na kurakure yanzu dai na da ɗaya wannan ba naka bane na wani biyu uku ne bin kawo biyar ko kuma zai ku kawo biyar daga cikin da yi lafin da la'ayi la'ayi da la'ayi da ake fadanta ko guraren da ake fadanta ko yadda ake fadanta yanzu da kaje ka yi tunani gobe Allah mai gima da kuka ya da mu da akhira Allah mafi lana mai tashi duka ta hulu bihi bai da na bai da ma afi bai da ake ma ta balli wuna bihi janna ta ومن الذين ما نحوه بها لنا وصائب الدنيا ومسينا بأسمائنا وصالنا ومسينا ما أنتنا وجعلوا الوارث منا وجعلوا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يهمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله